zuman damuna kusa ma maza wannan maza naku ne yana idan ka san spam ɗinka is very light spam ɗinka yana na ruwa-ruwa kamar fitsarin jaki za ka yi amfani da wannan no me idan ka san spam ɗinka yana na very light ruwa-ruwa ba very thick ba za ka iya amfani da wannan yana ƙara ƙarfin azzakari yana ƙara kuzari yana sa daɗewa lokacin jima'i kun gan shi nan yana sa daɗewa lokacin jima'i sannan yana sa yana ƙara ruwan spam idan ka san spam ɗinka is very light in allah ya ka amfani da wannan spam ɗinka zai dawo daidai wa daida kun gan shi nan domin ku ne maza mata maza su iya amfani da shi kun gan shi sai tsiminta baji ma matayenku na ni'ima ne yana sa ni'ima sosai especially idan ta yi amfani da wannan kun gan shi seat din nan za ka ji ta <clears throat> sunan wani abu wai zindin ko kuma ta yi amfani da wannan kun gan shi haɗiya ake yi idan matanka ba ta da ruwa a gabanta ko kuma kullum idan kana having sex tana kukan zafi ba irin kukan daɗi na ba fa kukan zafi rir kukan zafi kana shiga jikinta zaka ji tana kuka zafi zafi zafi zafi yana mata zafi za ka iya siyan mata wannan ko raki iya siyan wannan ke amfani da shi da wannan da wannan ko kuma da wannan da wannan za ki iya amfani da shi na lipton ne wannan ga ku maza idan ba ka son ka sha abu mai yawa ka san ba ka daɗewa lokacin jima'i kuma spam ɗinka is very low you can use this karen shi za ku iya amfani da shi idan ba ka daɗewa lokacin jima'i ko kuma idan spam ɗinka is very light spam ɗinka yana na ruwa-ruwa za ka iya amfani da wannan idan ka san budurwanka is always complaining ni fa bai ishe ni ba har ka release ni fa gaskiya ba zan iya ba you can use this my brother za ka yi amfani da wannan sai matsi na mata kun gan shi idan ka san matanka ta haihu ta haihu ta haihu ta haihu gabanta ya buɗe gabanta ya buɗe ta. za ta iya amfani da wannan kun gan shi yana rufe gaban mace za ta ɗauka guda ɗaya ta insatin ɗin sha a private part ɗinta after 30 minutes za je ta wanke jikinta kun ga wannan ma na matsi ne na mata in kin san gabanki ya buɗe ko baki haihu ba kin san tiritirinki ya fi ƙarfinki gabanki ya buɗe hmm, my sister mazan yanzu fa they are not laughing ma ta namiji ya fara neman ki daga lokacin da ya shige ke ji a buɗe kike many of them are done sun gudu sun gudu kenan so help your life and help my life give me money i will give you this kin ga wannan duka matsi ne za ki iya amfani da shi sannan na gyaran nono na is very important gaskiya in ki san nonon ki ya zube za ki iya amfani da wannan in kina son nonon ki ya cika za ki yi amfani da wannan in ka san matanka ta shayar ta shayar ta shayar nonon ta zube ba ma ka jin dadin tabawa za ka iya siyan mata wannan kun gan shi za ka iya siyan mata shi za ta dama ta ta sha daga ranar farko za ta fara ganin canji wannan idan ta yi amfani da shi yana sa cikan nono yana sa nono ya saya kun gan shi nan shi ma yana nan akwai sannan na matsi wannan tsuguni ne kun gan shi nan tsuguni ne za ki ɗabi gawayi idan kika ka gawayinki <clears throat> ɗaki irin ba ko wannan sai ki jefa guda ɗaya sai ki sunkuya a kai matsi ne mai kyau idan kana son matanka ta matse ka fara jin daɗin jima'in nan kamar yadda kuka fara tun lokacin farko sabo-sabo my brother you can use this you can buy this for her it's also available kar ku manta akwai yajin maza na ƙara ƙarfin azzakari it's also available huta lafiya